bismillahir rahmanir rahim sai kuma ci gaba da inda aka ajiye. shi jiya da mun ga waɗannan waɗanda suke tare addu'a da Allah shi musu gafara yanzu kuma zai tashi kuma zai fara wa'azi na mutuwa don mutane su wasu da shi kai ce innal manuna hiya sabilu faman yakun lam yantahi bi rizqihi fa ka'an qalil والدار من نار الفتى فإذا ردى إلى أمل يؤمره بين زوال الأرض مرئي ينذر نحوه ليجوزه إن حل إن حل قوة شنو إن الغنون حقيقة متوى النام هي السبيل إذا في جودة بنكوة في أحسن ذائقة الموت ومن يكون دوا ليتفل فيه لم ينتهي جهده أن ينتهي سبا في أبي سجيس بدأ جمال حسنين da rijiyoyi da kafatai to faka an kadda halahu kamar ya shige shi sai faka an kadi wadda har zamani milmarin fatana a doki na saurayi abinda an milmar doki wanda aka bari da yunwa don a hura shi don yi gudu to sai kamanta zamani kamar doki ne ya suka na mutu sai gara idan shi dokin yayi suka min gare shi ila a maje zuwa ga hoje na zamanin shi dan adam ya amuru wanda aka raya shi wanda shi iyaka abin da an kaɗi, ban mu maradi sai ka ga ɗaya halaka kowa da wuce lokaci ne sai Allah ya gaba da ja ajalin fa la ta'khudhu sa'atun la taqdimu Zai nan dai jawabul mar'i in garman dan adam shi ko hudur yana suka yana gaura na hauhu wajen wajen da an kaɗi ban mai in shekara nawa an kaɗi ban mai kullum kwana a tashi duk shi ne ke tafiya kamar doki ne na gudu wata liya juza hudan ya ƙetare shi wata nuska kuma liya da hudan ya tara wannan wajen hudu nafsu shi in hawa sai da shi ya sauka wata malhadira min kabari ma'ana yana kamanta dan adam kamar doki ne doki kila yana son ya ketare wani sai ya tuntuɓe da to ko su dan adam a yana yana da gurace-gurace yana son ya kai wasu shekaru ina in halla sai ga shi ya sauka wata man hadira min ka da ba guri ya ajali sau to zai ci gaba da siffanta mutuwa da wasu abubuwa shine ke sahamun ita mutuwa kibiya ce musaddadin Wanda aka daidaita ta da kambunan shine kambu na annufusu rayuka ya kamanta rayuka kamar ka aje abu kana koyon halbi to haka rayuka suke haka na mutuwa manyar mu duk wanda ya halba shi wannan kibiya na mutuwa min muhaju na gudan jinin zuciyar albara ya kai ni kusa da ana yi neman take mana zai na mutu. au koko ka a rohun hajji, mashin hajji ne shi wani karfe ne wanda aka mashi da shi to mashin da aka rishi ba karami ba ne bayan ya kasance rohun hajji, kuma sama hariyin ba sam hare shi ma wani mutum da ana ce mai samhar yana yin masu in yi masu sai a ce musu samhariyin yana da mata ana ce mata rubainatu in ta masu sai a ce rudaniya da mu haka suke musuran wanda shi wannan mashin an ka sanya shi Su fata uku fi kafa cikin tayan afsara gwani girma ɗaya ne da wuraren suka Su fata da kuma ayyubi mai ƙarfin suka ne to ka san yin halba an ƙare to haka mutuwar ta ke. na zarayi da ya taho shi ne ke nan duk mutumin da shiga ta yi tsohon wannan mashi ya ci asalin da shi to kilin hala'il zancen masoya to mata shi a hala'il kamar ta fawa'il ke nan ma'aunin fawa'il to Allah ya ce wa abna'ikum allazina min aslabikum ko wa abna'ikum to alhala'il masoya waɗanda an matan mutum ko ko dai masoya kawai waɗanda ke so ne 'yan gidansu to zancen su la tabqu da kakka halaka ba da ko kuma ga lokacin da suka ce kakka halaka bayan wanda abu ya faru gare shi to duk wanda zancen laji bai amfani ne Allah ya zaba daga tattara ke wakilin murra وظن أنه الفراق والتقوت الساق بالساق لا ربك ومزن المساء هذا نفهم to shine mata suna da al'adar nan har dai sai kana ai sai ka tuntuɓe su ce kakkai tuntuɓe to duk da wani amfani tun da ka bai ka yi to shi ko shi in wannan kaihin ya sadu da mutum shi ke an tare to auko ko ita mutuwa dai sifa ta uku hau da ilmi Tanki ce tara umma wadda mayar ya zo. ba su rakewa bizin ihada kishiyar su ta biyu abinda azzamaru tsananin kishirwa na harko zinku kishirwa ta biyu to sai ka ce min ha cikinsu akwai asilin yadda kusa almustar da abin gargadawa an asara ka sanda abin da sani ko cikin mara kumman wadda a ƙarama cikinsu ma'ana ko ita sai an gargado ta ta sha wannan tarki to haka mutuwa za ta barin ta ɗauki ba balle babba ta ɗauki na ciki balle wanda shekara hamsin to shi ɗaya shi ne to shi a filin ɗabda kusa a ƙarama. ya ma'aikacin zuba ta rasuwa da zunya da kishiro ta tabu min hada da shi waɗannan rakun ma almusar da abin gargaɗawa ana sa daga sanda ko ita zai sai mutuwa ta ɗauka ai ko ko ta hudu ka ɗauki suddatun wani gida ne wata kafa ce wani gida bi du'a wanda aka kira al-asfala ga manyan kira ilaiha zuwa ga wannan gida turin kwanta saka kowa sai ya zo can dara kwana sa muhammad bin mushtaqi ne da kunje fala la taral adiba fila da al-jafala din nan da ga manyan kira kullu wara dukkanin dalibai duk za a kire su min nuna masu kankan da kai ne duk za a kire su ga wannan gidan kuma rabu ga masu taurin kai shaidanin mariki kuma ita mutuwa ya shigalatun tuluye ce shi ne tarko kullum alami dukkanin talikai rahinu hajin gina ta ne ta to doka dizin to talikan nan muna irin shi ne talaka mutakaffifin ne emme emme daga kafin wanda ke tara tashi ne a yamma kafar da ko mai yawan dukiya da ni'ima duk zai mutu wa mumajjadin da wanda aka girmamawa shashadar mawariya wanda tara barori mai yare da yawa bayan ya tara barorin nan wa atala ya ɗaukaka fi mulki cikin mulki ne irin fir'auni ƙasa da gida ya wahal suwa warsin na iya ne su raunin jannin musu wa mu'abbadin da wanda aka bautar suwa ɗin lam ya hashidu wanda komai ya tara ba ko duk dai za ta isko su duk ta buge mutu a ruwanta ah, to yanzu kuma zai faɗi waɗansu mutane da mutuwa ta buge kamar da ɗan lura da kushiya wannan ke inda mawal kai su jara idan ila dafa a taka hoshi ma wani gudunan mada to zai faɗo su mazaje na zamanin da da duk mutuwa ta buge su to don haka kai kai hankali to shi ne yake arabat mutuwa ta gitta bani sasana bani sasana cikin huluwa ya cikin ƙetare iyakar ta ƙidiman da daɗewa to na ta gifta su ala garbi a kan kaihin alhusami takobi almi da duka tsau shi ne waɗa jini na wuce irin wanda ɗan dore da ke siffantawa ya ce yurin tafi tafi tafu isra'u da lamil akbari subulan latara yana gwada mutuwa hanyar da za ta gani lokacin da ta bi bayani musiba ne safan akwai sasan mu gaba kabi asgar abu dan dan sasan mu gaba kan akbar ne wasu jama'a ne wanda sun girma kuma sun yi mulki wurin su talatin akwai mace biyu cikin su manyan manyan mutane ne to ta dai gitta musu to da ta gitta musu wata sassun sai ta tuba ta shi su sabar a fayi tuwahin kaskanci ko ko sabar sigari wata musa tuwahin kaskanci duk dai ne ake nan duk wancan gona sai ta shi to suna da gonaki da da tabbar tilkar hadari da wancan gonakin su lambunan su yamu hadikatin kalbara ne kamar hoko fili almusulabi wanda a hoko a ɗaga bayani da albara ne hoko almusulabi hoko sai ce sai a fassara guda da ma'ana sai ce kalbara ne kamar fili almusulabi wanda a hoko to bayan ta kare daga nisa sana wara mata yi makasira benaye shi ne katangin mai maɗaukaka masu ƙarfi na su rafi ƙaisarawa su ne sarakunan rumu abin da ya ce musu ƙayasu mulki ne ko hausa sai an ce mai ƙaisara amma asalinsu wannan mutumin farisa wanda ana farko ana ce mai ƙaisharu abin da ya sa aka ce mai ƙaisharu wanda yahudu wani abu tun sai shi tun shafi na kaisaru kamar a wanda an ka hude wani abu ce bukera an malin kafir can cikin muktasar abin da ya son a gane nan lokacin da mahaifiya tana da ciki ne shi kai sharuɗin nan sai haihuwa ta tawuya ta gare ta tawo wahala sai huda ciki ya fito ta ciki ya fito su to ƙarshen ta ma har da alfahari ya kawo mazan zamanin sai na cewa duk wani jarumi kun sani ko mazan zamani na mace ta yi ta amma ni mace bata yi ne saboda ta cikin ta fito to shi ne kaisara wanda ya hura ciki sai da ba sai an tarni sai kaisara to shi ne duk wanda ya hau wannan mulki sai ana ce mai kaisaru to shi ne sai jam'in suka yafira wanda suka hau mulki ne kaisar to duk dai ta gare su allabi adamu al'ula waɗanda sun girma sun girman kai manya-manyan mutane ne kuma to da ne ta jiye su ita mutuwa bi sahamin da kibiya da mai ya min raza shi ne musibbu min bayaniyan to wani had kuma ta yi nufin lahaza hararanta ita mutuwa ila dara azim zuwa ga dara al'azim ne girma shi ne darin mutuwa wani zarki ne ko shi تتحتلقي تفسر كشي كدارا عن تأكيد جدا مصيبة المؤيدي بيطانا ميتا مصيبة نعم ويأتن دار عكتين حكا دي السنان نعم تكاين كما أكتي دار العزيم جرمكو كاب كما يجعل نجم كما أكيد دار العزيمة جدا جرمك تسيب تفسر كي دار الأنتفيد كاب هل كتلا دار دار العزيم يجب كما يكون دار الكتوز نعم وهكذا جمال في تاني نعم wanga dara sunan mutum ne wanda kuma dara sunan gida to duk dai harka ce ta salo na masu balaga nasi to shi dara din da kashe su an kai kuma sarki ne mai daraja to masana sai ta biyanta kenan jara shi an na farko masana sai ta biyanta daga siya ne da yi da wanda ya halaka shi to alhakim shi ne hakim shi abadani ma'ana shi hakimi shi halaka da to shi hakimi yana da kuɗi sai ta ce ma sanahu duk abin da ya tsare min azumi na zinari shi hakimi din nan wanda an shiga dara wannan ya zubbe ko da tumbuki an rada halaka da shi ne mutuwa an hudar gare shi abinda a takaitaccen bari shi dara din ga da hakimi ya kashe wato tun babansa ana amsar haraji ana na ana na ana amsa haraji sai an ka kai lokacin da hakimi yake da ya samu wani shugabanci sai dara ɗin da aika ya ba da haranci sai shi hakimi yake ba su to ana na ana nan sai har ya kama tsorata shi shi dara ake ka ba da haraji yake to zai ba su ake to su haɗu yaki da an ka haɗu yaki ƙarshen ta sai shi hakimi ɗin da sai kashe dara gaba ɗaya ya jawo gwamnati ta tumbuke ta kuma duk abubuwan da ya mallaka sai kwashe su to ana nan da ya na nan da ranta sai Allah ya gwada mata sai da hakimi ya mutu sai ta ce ma kuntu azumi anna qatila da anna galiba dara ya yariya ta ce ya dara ta ce banzaci a ce wanda ya rinjaye dara a ce ana rinjaye ce ana hin ne لأن جوا متكوش تسي أخاكي مسي كسر أنا تودتار بيك حتى شهر أبتون لسينة سما صان وكل أجل بقد اللي حتى نتيناري يبخارا سما ولن يزيد بيقول أرادا متواب أنه قالوا سما أنا متو نعم إنك عروم نعم. نعم. الله سمع أن مكافة ولا تنوع بالأسمة ولا الكوف تبايا هكا كما وصف السيد تش هوجا بسكوتر لها اسكوتنتا من أي رؤى to wasu fatta shi ga Allah ƙara da ƙananan sarakuna shi ne ya makwashi jam'u kai ne an galadi mun ko ko wasu fatta shi ga hawa da buskutar yana iskokinta alal a tsayale da yan galadi mun su ne ƙananan sarakuna makwasaye shi ne makwashi to bayan haka kuma wanda ya tana da madahajen abdulmadani kabilar abdulmadari al'akamali masu kabirin ne su ko mutane ne masu tsawo masu kyawu masu fasaha masu kattanwa mm. sun ci sun koshi ta duk tare da wannan hajjin nasu ma'ana duk dai ta ƙare lokacinsu bayan haka kuma bata bayi haka nan ba mm. wani zai ta zabura na watan wata irin zabura ba ni da zabura ba ala saba'in da saba'a jama'a bilkis وآدم ده آلا ده معقول ألا سوى إلا آدم أخاه مهيثة تبعي هذا وقد رسوسك زمن رسوسك آد آد آد أهابي تهير الرجم السمير ما سهير الدري الصوحة ده يقول مسيوك أنا لا ما أنت السمير كلمة السمير ما هير قدا أما أنا منه الألف التنسية هو لفظ يستوي فيه الذكر يستوي فيه فرض والجمع as ma'ana masu hirar dare dama ita da kalma an samu ta daga samura mm. shi ne gwagwagwan mm. zauna karkashin wannan jan wata kuna hira sai a ce muku summar ma'ana da suka zauna karkashin farin wata suna hira to shi ne as-samir hirar dare ne da za ka ji an ce mutum samir Mana mm. mai ɗi da kewa ko ko mace a ce mata samira mai ɗi da kewa to to can Allah ya ce ka ji Allahum hadisa daga muka sanya su hira saki to wahadat ta gargada bani marwana bani marwana ila rada zuwa ga halaka ba'adu bayan sab'awa da ana su bani marwana din nan wahadat ta gaugauta su mubariyata irin gaugawa azzalimi bin na'am shi ne namijin jimina almusidi mai gaugawa in ya kai kila hanyar gusau ko kama a ce bodin yanzu misali ya fi saurin jami'a to sai a ce kwarai na na irin wajajen illela za a yi ruwa to yana cimma wannan kwan shi ba a yi wannan ba saboda gauga jimina to shi ne sai ce yadda jimina ka gaugawa ma'ana gaugauta su mara kai nan ta ƙara su ya ma gauga jini nan da nan aka ƙara su an ka sai sun hakoma labari to sai ce da sace rumu na kasuwan jillakin ko jillakin duk ɗin ne jillikawa wadda da sun zan sibiran hanko shi ne fiye sifi ka allan tugusha ba gusha yake ba ka allan tugusha kamar ba a taɓa gayyace musu ba bi huffadin da bayi yi da ko taron jama'a kaɗu da ɗaya inda an kai kamar ta ɗaya da an zuwa a taɓa zuwa ana hori ne wani wuri na suka haɗuwa shekara shekara ba ya gane wurin kusiya ba wa hasatta bihi bani al-abbas bani al-abbas sune al-mulukul muslimin mulukul muslimin sune yallan gidan abbas wanda zan annabi sallallahu alaihi wasallam to sun yi mulki sun kashe da adalci to ko su ka yake nan nan ta kare da miyagun mutane to har na kware kuma ibn al-abbas amlakal waran su ne sarakunan talikai da ni ta je su jijimara ha da tsakwarkwaninta ha faga da fi suka zam hadisa al'umru da girbababbin karmami ma'ana karmami girbabi Ya Allah shi fakanu ka hashimin mu'tazir kamar rubutu gaggaddan ga na'am to shi ne na'am kasu makulin kuma na'am wani kastakar hakika ta shayar da shiryan gula shanu ku kulle mamallakin dukkan wanda an ka ba sarauta yadda har matukar zamani ko da mutum ne ya sashe su gudun shanu wahadda ta kare rukunan tushen shine asalin kullum mara dole mai su فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية واستاصل كما تاتم بكي أعقبه ميت الجن بسرر سم نور السماء نعم تقول يا شيخ gaggafa نعم إن أنا كنت kinaya ana nihin kenan to tattun baki gaggafa balle wani mutum ne karamin jiki tun mu magana gaggafa jiya gidan kato ne ko ne da ya je mun buka to ko ku ta tumbace gaggafa ma'ana na ne da duk sauran tsuntsaye da duk sauran talittu su tumbace gaggafa haka duka ta gama da su to kuma ta tumbace wa kullum mugawurin dukkan mai shiga kogo daga gauru ne ko mu dauri da mai taka tudu daga daudu ne na duci mai taka duci to nan mai shiga kogo da mace zai mai taka tudu irin su zakuna da sauransu fil bai da cikin daji haka ɗaya da lokacin abu sai ka je ya haɗu shi wanga ma shi tunan wasu wasafa lafi ja ake ba wata wani muna zaune makaranta ana karantar da yara haka ɗaya ka dangare da sama haka ɗaya faɗo ko motsi da ya birkice shi ke ya mutu kaga wasafa lafi ja a kudu hutu to shi ne shi zai yi tambaya ya ce lallai mutu ga tace maza da mutum ya kama kai to shi ne sai ya tambaya ya ce hal akasar shi ne mutuwa ta taƙaita ta ƙi ɗoka an duba ha'in daga ma'abuci na kirki ko wani mai yawan dubara ta ki ɗauka ta yi hawili gidan dubara ta yi wani jawabu na ai ko ko ta ta tafi an humanin daga shugaba sun da wanda a sadauki zarumi duk ta ɗauke su don inda ba haka ba ta ɗauke su fir'aun da sauransu an koko tambaya muka yi gairu saudin gairu sojin akwai abin da mutuwa ba ta farauta mu'uramin wanda aka gifta lisa ha, da kibiyar ta kilba sai da cikin shi da ƙasa gaba ɗaya da su da ƙasa akwai abin da ba su ɗauka da shi ne zai ba da hansa ya ce ai wahalan ake ne haƙi ne musafir abin girbewa da haga mutuwa dukkan mutane da duk wani abu da a sama haƙin ma shi ne to matsayin haƙi ne tsaki ɗanye wanda abin girbewa ne da haga mutuwa kamar mutum ya sa lauje ya girbe abu to haka mutuwa ta ɗauki mutane suna ta girbe suna da girbe su musamman kwanakin da fata Allah su ba mu ta da imani albarkacin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah alheri